baran su kuma ta tabbata da na jamina tibi na kuna mai zai yi gaga na allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gawa man azlamu min malif tara ala allahi kadhiba zika gobi na kun aku zaga na suka manata allahu nan mai zai bayani ga bojin ya gama na su ta su ko bojin yau ya kafiri wajen yoyin mushiriki ne amma abin da musulmi ne ke bin sabon jimuci yana a ce su kafiri zai ba ga mana zuta su kona mini wuja na ji da ga wuce gagan e ba sani kafiri mushiriki ja ga yanzu ga mana ta allahu wani ga mana na zuta allahu na caci caci wuyo mini ubo a su ga mana ta allahu gan allahu ya beki arzukuku ga wuciya mini suratu maryamu wa qalu takhadha allahu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abida a ci gami ni gama na su ta allahu nan a su gama na ta allahu gan a mushiriki ji a yi da kuci na jaye wuni na muga da fa kiyama esu kuci wuci na jaye wuni a begi kini ya ba su ko su kuma ga ya dajin ya buru da min la. ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum Wa هؤلاء شفعاؤنا عند الله kama na zuta su ko su ko gangan ga ya daji be soko wato kiniki ya kutiji na kutiji a giya zane ji biyan wane ijo wana so ko jan alkawali gan ga ya daji be en ki wuce ya kutija kama na zuta Allah azu kama na ta Allah ega embe cinaji so ko la jan alalli na aga haramu so ko Eh? su kwanke taga da zuciya yi kar khasira alladhina qatalu musafahan safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an alallah wadda wala iftira'an ala Allah in su kula a aga su kula jaramu a ci game da su kula haramu aga alalli su kulujo ba ta da mini game na su ta Allah min ya al'umma ya yi ko al'umma adam muhammad sallallahu alaihi wasallam har dai zane jaja saboda ya kafin wuce yi ina soko gana ga soko gan min ya kwana wai tula na nan yi ya zubu la kalma ya soko ci ya goro ayan qur'ani mai ji fassara wuce ke mina soko gana ga mu ji bayana ina soko gana ya kai na mu da wuya na ya kai mu ga soko gagan zandun da gwazaluncin aku zaɓe jinna waka ga mana zuwa laifin wacce kojin amma wayozu gama na ta su ko wazu ga na ta ta na muhammad zunubi ya ga mana guba ba na wace zunubi ya ga mana ne zaga su tali ta bata na gama la hadisa alisa alisalam ga laisa alkadibu alayya kalkadibi ala ahadikum au kama kwada wanzu ga manota annabi kuma ya lasa tattube ga manana wanzu ta zawa an gina ci na ji annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai bago zaga na zai zu ga mana ta su ko ya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na kai ka yuraduna ala rabbi wani ya yi bayani a gan kemini da zaya za tuwo da tuwo kafin gaji yanayi su kula jan lalle na wula jan ramu a gaga mana zuta allahu na a cikin ya taito wala ta kunu da mata su fa'ali suna tukun mulkadi ba haza halalu wa haza haram wayo ba hukunci ga yana na lalliyo yana na haramu yo maji so ko ga to ke wada wada su waisu ga su ta allahu ina mai hukunci zane shi ga ya ji da jin nana ga ga wala ya kaza gaji yi wa raduna ala rabbin aga lata filo a wusu kofa kiyama ya kwaye kaga a shi no gama na zuci na ne su gama na ta'alawa na aga shi no majaja ji fassara yi ardun na gama gaye hisabu to ca ja bincike ki bebe ci su gama na tamiyo wai kudu la shahad zane ja yare ganci na cafe yare man shiga su yare aga shahadu na jamu ya shahidu mana ci ga jamu ya shahidu <clears throat> shahid zana dabba wani eh inna fi zalika la dhikra liman kana liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid hadir ga ya shahidu zanen dadda na wani so zaga ne shi babba tana a shahadu a yi adada na adajan bayan kiyama a eh? so ga mala manji daza manji man gan a shahadu ne ga guda na mala'ika ji wal ulama bi manji ji eh, wal mu'minuna bi mu'mini ji almubanni guna da dawatin layi da ibadi na ja ja ji dawa a da wuya sa su koya wujuji na ba ta da ne da ne ga gama na zuci jina gama na zuci jina ga be zu gama na tasu kuna ida jo na shi na shi na kan su ta ku zuri awullahi alladhina kadhabu ala rabbihim aga be su gama na ta Allah ala ishtuqu layi ala zalimi baran su ku ke kwagar ban tsana yau a gangayi a tardu an rahmatillah niye ya ke gusa kulluwa waji tabbata abin na kutuci bi ma'ana zaga na je su ga manata su kona ke mina su kwacce bayani ga aje zai ji zuwa abinci kwana na to a ci ga su kwa gumi na murya sifayin a zalimi ga zalimi jayo ɓaran ma ji tabbata ya wuga an yake gudu kwa a da ramin wuya wani bibi na da bole wugala ga obi ga yi ti masala wani kur'an kyaya ka je go ko da dai ga ga eh waga ga ga waju ji dabara yan wala asirin su aga ga ga waci da mu ya mi dama mi da yawanci le amma ga da won gaga inda yi ga na ya jama bana man ziga kawo ga fasara qur'ani je tishakka kawo ga lo abika bana wa ga ga yo lotu yatiya zatuwa lotuti ya kino ya bayani na man jijin aga ya wada maga da ke waga ji zarto na wace allo wa allo na wa ya zana ci da ma fi ci gaba da yaci so a tsari wani wani ma wadda tsanani sarai na kyogo الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون alladhina yasuddun ago gazihi bina kutici wuce ne so ko be para winya kira mu lugo waje tabbata bina kutici gaji na aga do gazihi bina kutici wuce ga ga alladhina yasuddun dan do na zuga manata so ko wana wa kaza wani ne ko su kodawa yasudduna an sabilillah <clears throat> gala e ganda ciji ya jankali sarai lamaru yona. ufanyi ga yayi sarai musamman yi nufin ciji yi mele ga ya gumya ezugbo eh, shi shogan soko ga lokura soko ga lokura wadda wale ga ga e eba fahimta ya abu wale ga kura biya amma da jina wa ga kura biya ya ba tunanin gwada ga soko ga lo mutu ga ga bambanci da tsakanin ga guba na waga gaga so ko galo babu gaga galo kuro kalma tiya karara so ko ga lo kuro ko ku gadan eh ko ji tabbata ke waga ga ya na ci tewo gure eh waga gaga mo shi kenan ya da bon galo kura ga to zuma tun fassara hajin annabi muhammadu tun fassara hajin eh ku ti fe lo kuro kashi ati fẹ́ lo àwọn egiji fẹ́ lo imiji fẹ́ lo àwọn kashi sàábẹ̀ fẹ́ lo nzi fẹ́ lo àwọn so ìjà ń kàlí sẹ́rẹ́ alladhina yasudduna an sabilillah zaga ne je su gaba na ta Allah wani min ya jajo aja fe kan zaban gije ku su kuda a cikin man waya ba kuna iwaja aja fe ji bege gan adacin da ba da mini addini ya su ko da ya kwan su ko iwaj man jiga ikhtilaf asali kalma iwaj man jini fiya iwajad adamu ya istiqam ayewa ga ga ko so ko luji munu ga tasuma e ko so ko as-siratul mustaqim ya ku yo gboro e ku yo ne bologina e ku yo ne maidana e kan shi dabwa e zondo dabwa a cewa ga gada la ka ja kwaje ko a da ga la ta ku ja kwaje ko ga luyi da ji wala yabuguna iwaja iwaga ikusuku ejibenge buluze kuna tasmana kuna yadana ikuna wagaga wada wagaji wala da mun mun bil akhirati hum kafiru kaya ci zamu ci dunga da fa kiyama iza jayo a aji kafirci da biyan kiyama na aji imani gaga kiyama ja etina mari kiyama ada kafirci e gomi guyaya aji kiyama daga ji nan allahu tabaraka wa ta'ala ko yayi da min ya suratul a'raf anu ga ga wana da ashabul jannati ashaban nar am kan wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haka qalu na'am fa adhana mu'adhdhinun bainahum allanatullahi 'ala adh-dhalimin wayi ga alfalimi kin ci gon alladhina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum wa hum bil akhirati kafirun ya ba gai wa hum bil akhirati kafirun ya ba hum bil akhirati hum kafirun man ji ga hum nula da bada nan yi taki da wayu kafoya e ko bada ji shakka ga a za ci ga masu kwai zunufi ga ai kafirun ga eh ga mun ga gonu ko ko ga ga gonu hum zagaji don ga yi kafin ya tuyo ya mana kaji zan dondo na je da be so kwena kuma be gi ba so kwena ku ga ya ba wa da ba su ta so kwa eh so ila hankali tu sifu yo didi yin zane ji be gi ba so kwaya na a kaza wangi je ko so koda galugwa wa fi zane kawazi jinama ebo sifan ne da ci tiwo bomo bendo da ga ga ga ga ne so kuna afida na de gwa fida bona afida na la gudu mo da bona ebo al khair na da bona da dan gurko na da bona wanda bulu shafi wato wanda boje amfani na'am يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون كافي جدا يا نونا الحافظ ابن كثير Uti bayani ayi gan hukunci na ya kuba ba na lakwana hukunci a ya bayani shafiyan kafiri da munafiki shi nan a shiga su kwa jihani ni bayan shaɗu ga alala na tula ya ala zalimi nan amma mummuni ji su kun ke su kwa jiji bayan nan mula bayani bayin da hadisi na dabini sai bukhari da muslim hadisi muttafaqu kwalai. <clears throat> hadisi a hadisi ya <clears throat> safwan ibn maras, ga kuntu a akhidhan bi ibn umar mu ya fi wagon sun yi bayan sai na umar idan da lahu rajulun qal ta samita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa yawm al-qiyamah lokacin nan wala laba su bayan sai na umar nan gaza ba gina ci ba cezu mun cezu na mu ga ga wai bioni umar kiwowo ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga etiyan eza ato annajwa zo la mi kuzawo ba za su so ciwo kiwowo a na diga ya ci tubo gawa ji faruwa ya tir masala wuce wuga da kuke ya mai baya zane da kuma ba a can ta sufo da jino kawala ba gaba suna murugi eh, e mai mawaga ni wani na diga da tinci wani sami'tu tuhu ya ku ni wani na tsira da wasallam mai gana a <clears throat> to ibn umar ya ku eh, uji sana umar wato a sana abla ibn umar ya ku ko wani anabi sallallahu da wasallam mai gana inna Allah azza wa jalla lalle so ko na wazan kebe wayana yudnil mu'min unga mu'min la toba fa yadaw alayhi kanafa uchadabi dabbi be kanafa u eye cha be mu'minin na mus wa yasturu min an-nas ko de bo la mu'minin soye ke za an gida ke pata fijan fijan ba ke amana duba ga duniya ma na wayan na ruke wani kanafa waye na ruke wani na wayu karriru bi zunubi wayu karriru bi zunubi su kuta gato ga waje kaza ko kaza waje laifi kaza ko kaza waje laifi kaza ko kaza magaye su ko waje endo na su ko lawe ti laifi nu ti na magaye su ko waje jigani ma gomi ويقول له توتي تاغا غنبي غا تعرف ذنب كذا وبا وجلي في kaza. atarif zamba kaza wa fauji laifi kaza atarif zamba kaza wa fauji laifi kaza da kaza hatta idza qarrarahu bi dhunubi har laifin ji bata kwanta kwanta na su kuga Allahu mutum ji na yadda ji galle mu mahajika ya laifi wara fi nafsi annahu qad halaka an mutu a fe wasa sai mu ga ta mu da fa haja halaka ne Kawai babu coci a gabi wata fa'in ne kada satar tuha mai soko mai ga asirin wasu laifin ci na jami'in ba ta mace lawo wata magomi da hana mai ga asirin wasu satar tuha a laika fi duniya kemile mai so asirin waye jo ake gawaye waye jana oto ma ya asirin zonci wala mini wata fi da ga waye jana wa yi ne a furo alaka da yau mai na na na wani sun ma ba yuti kitaba asanati su kwace ala littafi ga gwagwaro ya tukuru na juna ta na na ya hukunciya mumini jo aya da yi gaga tubo guba ba ne bada na ga kafiri bai munafiki shi yau so munafiki na yi ma da gani da sokoya a ce su ga mananta sokona a ga hukunci na aya guba ba na latanin amma ya mumini bai imani ka bici ga nwa be ci bici mu ci ga na ji gwayana e bayan bici ce wanda ya ba son zuciya ba in ga zafi kiyaman su ba su asiri mu su ku su asiri daga yanzu da aljanna kyau aya ya ba ulaika za gaji na fiti za a siri sai su kwa na munafiki gaji bai kafiri gaji da jife su ga manata su kwa fi kaza wani ya kwai su kuda na lam ya kunu mujizi na fil afila na ja ga gwaki gona a ga su kuba wa ma kana lahu min duni layi min auliya zuma su koma ma da a da taimako ci a da na ja ya wuce na mun jira sane ga wa ma kana lahu min duni llahi awliya a can min la'adagwai ti yi da ya bolu fita kidu ya gaba so ya bugo bambanci da tsakanin wa maka na lahu min dunin layi min auliya wa maka na lahu min dunin layi auliya na na gaya kushe balaga ya coci yi a afu lahu mul azab in ga zafi kiyama a ga zaba ɗe babin shi ya kafin gaji a ga zaba ɗe babin shi ya munafiki gaji a ga yi a afu yudha'afu ga yana kira <clears throat> wato kira ibn kathir da ibn amir da yakubi a ga yudha'afu bi shadda ayni yudha'afu daga dhaafu wa yudha'ifu tad'ifa uti kira ibn kathir ibn amir bi yakubi amma kurawa wani jike patana na kemina asu asini wato bi ma'ana afsun ku daga ba asinu ba bai ci daga yudha'afu na daga kurawa na kini je ba yudha'afu yudha'afu lahum al'azab <clears throat> wa ga cimulai man ji bayana gan kalima min fushi rurufu na ji kalima yudha'afu bin tsakanin yudha'afu yudha'afu kurani bata banuga kpata na ibnu kathir ibnu amir bai akuru ego babe tadifu yudhaafu yudhaafu amma na jike kpata na aga gwa abu amriwa ne ba suratul azabu mu abu na yudhaafu ga wato ba ya tajdidi amma ba na jike kpata na kurawa yayi lula bebe yudhaafu ita wazani fa'ala to wata kila wani lankali to ba masala na da wani wazani gubanna wazani fa'ala da wazani faale mun ya wujul kira a shek ibn abi maryam <clears throat> wani bayani ga lugayo guba ndo ma tazu balare da yaji ga da aftu shay'a wani jinifi da aftu na na damini da na bana faale bebe ma na faale na asali yana ke fa'ala bai yin gai musharaka amma fa'ala na da bugi ma'ana musharaka wula ma'ana fa'ala wula etiya taki domin ta koyi kibla to ga tafiz kiwa ba ni biyo mi kuwa fito eti mubalaga lalle mi kuwa fito so a da ya zagwa irin ni fa'ala da ma'ana fa'ala su ko ga idan afdahum la za kuma ya za babba dujiya su ko ci da ce ma ka kanu wani sam afila nazi na da yi yijo na adde kabo ga wa e wa wa wa ba qur'ani ya shi tupa ba ne ji fas e, e, e, e ji tafsir ba yi qur'ani na asabwa ma ka kanu yastati'una sam'a wa ma ka kanu a me wale ya afiya e, e, e, da yi ko ba cila a gaga na ene jabo na yeso en yeso ko jabo na lamari adini jabo bo yi daidi cile mm. ma kanu yastati wa sama wa ma kanu yufsidu adda kabo gawa a shi su kutuba a shi anabi tuba amma da kabo ba ba cila eh <clears throat> ga man labe da min aisarun tafasiru ga mininar na khairu ga buka shai yomi wa yusimu ga ayan nan a shaka bakar ji zahiri ga ayan na wuda ji fahimta ma'anawa sai na yi da shi faruwa na ga makanu ya stati wani sama wa makanu ya su ebo da boto ga buka shai cikin wa yayin yan wayan na zaye wani ta zatuba yomi wa yusuf waga da boye yayin wa le bibi wuya kun ga da bibi na eh a ci ga ba ka ga ga da ju wa wa ka ga ga wa go wa ko ga wa go wa bugun wa guza tupa mun na zai sai ka bakar da zai no ga fa na mu ya ji fahimta ya ya nan wuyi lokacin jamal abdul nasir na tsuka ya gara su liftirakiya nan a kaji fi gagayen islamic socialism yau katsan ga ikpe na socialism ke bagan da islami na islamic socialism islamic ah, communism islamic capitalism pata rikici da ce wani so nga mutu bai shi tukpa radio foga a cikin gaggayyacin islamic socialism bo na jamal abdul nasir lada ya buru kan lafi ji kamfe ya na egyptian president ya lokacin wuce na wani shi tuba gana to kwada da na fe gina ai guda na fe shi ya zane zi ajiye da bai da, wuce ya na ga ga ku musulunci ke ba gani bai ishtiraki ya ma musulunci yuyi socialism yuyi a ga kuke ba mu mu ga kemina fi gaggana

waga feza na kandun da waga shi tuka kurani ya gbawa ga fi fana. kawai hmm, wato cd wala tabo eh, ko kaset da ci wala tabo wani ya video na waci ne mai lamar ya musulunci ne gbawa ga fi fanin fete ba su ko alamu ya gaza cirki wani su ko mai ba da yin biyu amma waga ba ya ce zanen waga wato ngi gba qur'ani wala ji da ma da ko wo ye gba won pa to o ziri da ko o ziri da ko ga lo ta adini zina ngo wo e gba won lawa wo ba won lo to o ziri da ko watakila shetan ya wabu ga dare galaba ciwo mu da da sami ne obi shetan da tila nike su ko azkari da kuma su kudu bugun ba bai mu shetan so gbogbo sífù yóò dèdè ní káfìrí jì máa kàánú ya stati wani sama wa ma máa kàánú yẹsù kí o ulaika أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا da daga ba na sokoci ya ji wuce yilo don ya zajayo su zuga mana tawuna har benu bela ya ji bin ga ya zajayo ya kaza wangi ko mu dana a na kaka gama a ji musulunci na lunga ya zadidin a lugujan eh, har be ya ji nula be ya ga ya zajayo na zi e wa ga awe ga misu ya gaske ya kur'ani da suna nabi muhammadu ya a mai wa ga ale don be na ga be ka ba dini na min rayuwa ba makani ya stati wani sama makani su ya ji wuce ba ta zane ji wuga da bai na su kuma wulai ka yi zajayo allazi na khasimu anfusan na je a zuya a ji asara ra ya ji gomma ga gaiman caji ma bai ja wadalla anu makani yaftaru ina fe a fe zuga mani a bai jini nga da fuki ya mai wuce da gbayo eh ya wuce da gbayo ne je la zuga mani a bai jini da ji kada ne ta bi daga yin jabo eh e ga gauga ji fu kiyama ka ga ga ji alkiyama so ki ji ke mina ai ai gicu gi jo na kai alkiyama ce tuga ya gi hmm a fe tamina e wuce ne dai la tamina yanzu gaba na ya bi jina wuce ja ga gayo a ga ki ga sa gaba na yanzu shabi ba ku na'am لا جرم gaskiya da wani a ciga alkhalil da yi makantun si ba wani wajen jarama la jarama ga hakan daga gaskiya da wani kila ke shi daga wucewa fil akhirati mun ga annahu fil akhirati lalle da ga mun ga ya fa kiyama mun al-akhsaruna ga idan ne ja a zuya ga dan dundun mun ja da saitu wa ga da falu tabdim mun ci da bibi tarifi wanda zai ti ma'ana kuba wa eh malama na tabdilu kan ga malama na tabdil a takdiri je mu mufaddal alayhi kuma e ya jima a lama ma'ana tabdili ma ka lama ma'ana tabdili wa a ga kan ga kyan nan na ci ba da na yi umul khasiru akhsaruna na gada ne kwa duke umul khasiru iza su zane ja su ya na yi so ku ba bo gallo je duyo nga je fa kiyamu za ga je umul na a ga dundu dondo asaru kan ga ba ma na tabdil kuma ko ta ce ma na gato an bi ma na tabdiliya ko ki bo na <clears throat> a fadin tabdilin na je jalib bele to kenan ma na wayi iza jayo ja su ya na umar khasiru a waka wule min qur'anu ma ga la jarama bin da na wucu buta min gutun so bata suratul لا جرم أن الله يعلم ما في يعلم ما يسمونه وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون wani ne ya gana tiya ne wagaci ya karshe na bayan suratul nahl na layi nin buwa ya wuce mina kin gana la jarama annahum fil akhirati humul khasiru wai lawo da wani ga sa aksaruna bai da ma ya khasiru ne ba al dim fi ma na abdaliya na fi ma na tabdil ga la ina da daraja ta tafi da jiwa na Allah mu faɗi ba ni ba ci ci إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا أسلوب القرآن قادونا أقاقا قزادي ديجي ebe odebo ke bibi na da odebo ke waya bi wani a gaga ebe odebo ke na da jeje ya kuro wani ebe mawanto bayan gani ga jeje ya alkhairi inna lalzina amanu lalle da gani su je nan wa amilin salihat abi cikakken bai tuguru na yana atotuwa na wa akhbatu ila rabbihim amin ne ala ke ga dace ko koyi ti milatu umbur ni umbur bi ti ta ke nu nan wone ikfatu da wannan <clears throat> obashir al-mukhbiti alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubu wajilat qulubu wa sabirina ala ma asabahum wa muqimi salat wa mimma razaqnahum yunfiqun wale wale yajina labe yatima na ikhbatu ne da aga golo ji waji aga yo golo lugo aluba ikhbat dona ko she ikhbat dona amin ya ke da su su ga gai ya sai da waga ne ne su ulai ka zaga ja ashabul jannati gima da janna ji dona fiya khalidun afi wa fi gagarin ki na'am أفضل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسعد والسميع والسميع السميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون gawa mu bi sokoi sokoi jama'a yayi jama'a mafano jama'a bibi bayana daga ayoyin shi duk ba har bayanan shi bai guba bayana. da jama'in ba cikin na dubbala bayana da mini ayayin shi bai wuta ci na ma ga matsalar fari kai ne kwatanci da wani ekpo guba ni jama'a guba jama'in mumini shi da jama'in kafin shi jama'in mumini shi da jama'in fasiki shi da gime alijanna zi da gime na shi eh? kwatankwaca kal ama wala sammi wa ga gai bonci na bitu patenci na a ce ga wayo mumini <clears throat> ah, wal basir wa samai wa sami be zane le na, be zane gane so ko be be sifa guba be ya bangaren dondo al ama wal asam wa sifa ya kafiri abu lasa ta tugar be mumini ne sifayen mushiriki agulansa ta tukar bai mumini musulmi na sifayen ama wala son bi mana umuyu gani bai soma munne sifa guba yawan fasiki agulansa ta tukar bai mummini na abana mumini gai zanen wa ibsaru na bisamawi bi mana wani shi sokotukwa eh umeli aya ya soko ya soko ga lawu ga cile wajo le amma kafiri mushiriki fasiki isa ja wani ja da umu yumbo gan be soma mina soko ga ya lawa ele ya eh amma ga ji bayan ya wuce ga e wa tukwa ba ga wa so da wani ko ba wuce ke wa ga misali zane yabonci na wala asom mi ga zanen tukwatinci na kafa ne wai zaji daga shi wal basir was sami be zane ne le bayane mu ce wogana kafa ba ce wani wani za gurji su ko ka hali yasta wuya na masara kotancin eh, na gaje ne kotancin guba na gaje ne a eh afaman kana mu'minan kaman kana fasifa la yastawun bana gawo ma yastawi ama wal basir wala dhulumat wala nur wala dhillu wala al-harur وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسميع من في القبور لا يستوي اصحاب الجنه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون إكو كوبا نجا تبا جينيا so kwalla kutuncin na layi ibo yi cini ya titaci mini ya ji gubanin kici an kaliya ci tabayya wa ga yilo be e yawa rupe o fo le ba yo le gaskiya e o fi o ga gaskiya ka je ya wulu tu o da ebo eh tu ka wulu eh tu ka ga wa ga alkhairi ma mini ye juku ba ne kici wa wa ga o yo so da tu fa alkhairi sifayan mu'mini da wannan sifu yau da nake ga yi na guba na makena ne ya bogan be tupate eh sifu yau ya zadidi zani za zani ja jaje ni to ai firayo na ade ke kuna kike mbona na'am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه alhamdulillah ga gada itan da cinaji sura na laya bayanin bayanan majiga lissafi ita na jini ya ta wucin a bitayya na bino alayhi salam a ke laye tayya na bihudu na ya tiya ita na bihudu ga sura wacan da da sunan wani suna wucin wa bebe ta yi alibi salihu yayi da wuta a bebe ta yayi ya annabi ibrahim da ya annabi lutu ita kusan wala wa mushi a bebe ta yayi annabi shu'aibu buku so ta wucin ne su kwa la'ayi na wacce da yi mafari ba abu yayi kan do ike ige kura kur'ani don yi gaba tamu uje labari kawai yawa ga yinta yawa ga ga karatu na da labari wani ilimi jigbon ebo ilimi fikim ne ya daza da yi nan nan gala ci fita za coji yi ke za coji yi wa jinan ita na ji batuna layin annaba na jinan yi jayo yake mina gaskiya gufa gogar bi ga manena na da kuma ke mina a karshe lamari su kwabda zantila ya gaskiya ta te ga manona ebo wolo feza na waga mutu laje ma ta taci wato gale gagan ya dokwa ko ya boka ebo go gaskiya na hello biya a muje kagwe eh nga yi alama ya nasara ya umman nasu illa min indillah su kwace ga ga wala kada arsalna nu halila kauni lalle itun annabi nu tula bayan jama'a yushi inni lakum nadhirun mubin aga kira guba damu idan kira ibn kathir idan kira bi amri alkisai ilin kira ya kuku to kira na kuta kutatan nan kuna eh, aga gbo aja ga wala kad arsalna nuhan anni lakum nadhirun mubin aja fatu wa amzatu innaji anni lakum nadhirun mubin amma kura da shi ke bata na ga gbo ga inni lakum nadhirun mubin fuska dabo ya kira ku babanni waka cure na su kuka wala kada arsalna nuhan ila yi na e ganna ta ghaibatu so ko ya labari ya ti annabi nuhu so e bogo annabi nuhu ba a third person ghaibatu bai ga tanqi annabi su ko ya labari ya tiya annabi nuhu wuce ga su ko ya ga ya tita a ba mujigan wani gagaga ya ci zane shi ya kuna washe ya kwabe bayani gaga wani ya labari ya ci annabi nuwa sai mabu a ga gai batu yau amma nan wani lobe gai batu na wuce da gaga an ni lakum nadhirun mubin lalle ni zai wucin eh annabi nuwa ya gaga minu ezamiyo yi. ne ne wuna na mai laye latu da wunu gbangba zai ndu wana so ki kiwa ji fahimta da wannan wannan daga gaibatu wunda khitab annabi nu wa yashe ku jama'a da lawo tiga lakum yaye ni annabi nu e e ya gaga da ya ga ezami yo ne lawo e na bayina ya pe abetu nan bayan so ko yana mi maa yi latu lade wona gbangba wona mi ne da na mu latu gbangba mi nu mi ne wona soso cha <clears throat> eh so ka t'u le bago a ga ayat be mi qur'an ni jida zin musulma da zunci na ga kai bata igba suratul araf na so ko ya labari ga wakatabna lahu fil alwahi min kulli shay'in tan? wa tafsilan li kulli shay kí o ti tun so ko ga Musa wa katabna lahu lahu eh fil al fil alwahi min wa tafsilan li kulli shay so ga lada khitabu ti ga fa khudha biya ci yagwa sun a taura ga bi e mu daga ghaibatu da khitab uslubu yo ya qur'ani na su kogo ka zalika na su fil ayati ne kim na su koi jaya ji zanaga da wani in ga la da ga gaibatu da kitabu da ci wulu da kitabu da gaibatu kana ci wulu e da e bada kiwo mu da buyu yayi waga ba su uslubu ni ce da zabe ga ga wa? eh amma qur'ani jike na gona ga inni lakum nadhirun mubin a gabe takdiri ya kauli so wayi wala kada arsalna nuha ila qaumi faqala la faqala inni lakum nadhirun mubin takdira kauna nan gala kasura amsa ta na biyu. lallan eh, miya nabi nu izami wana enewu gbangbana. a gairu da jin biyu min qur'ani da nan da ci bana na bayani da ghaibatu Eh? ani nana su kai ga yadda suratul rado jannatu adani ko yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum takdiru yaquluna salamun alaykum an eh? fani mu kubadda wa kake cunai be suratu zumar su ko bebe ga dajin ne ta kazu min duni auliya ma na nabudu zina ta kazu min duni kulu na ma budu da wannan kawai ji takadirin na wato ale ga ma'ana na la yawa ya wusa so na arsalna nuha ila lalle lallai to annabi nu tun lo baye jama'a yuji so so ga da jikan kan ga mawu na itun fi jama'in wuce na kici ji faro wa ga ɓada gogon fakala ci gan biya yi ga inni lakun na zirin mubi miya na binu gangbaji cimiyo na ya da ladan gangu gbangba yayi na <clears throat> na'am la ta'budu illa Allah inni akhafu عذاب يوم أليم illallah manufa, إلا الله منفى yagan ba na mai jiyaye nan ngai ga Allah ta budu illallah e ga zuzu ya je ba da zandon domin sai ya Allah Allah gudu ga yakin ibada yau wannan fijibeto jibeto in bad so Allah ta budu wuce kiyo la ilaha illallah na bai gazma bai noci illallah isbat e ga mu zai don da mun sai allah inni akhafu alaikum azaba yawmin ali ni anabi nu mai suna yayi ya azaba yayi na tana abike ke gogami yayi ce ji bauta to cucana azaba na gozuma ne mai su yayi na'am na kafaru min kaume ta kandun da annaba aga ya huzo na wuzuri ne kai da na wuyi ba daga daga ban da an da ajin sanan shi je mulki na aja fele daga sakwai annaba shi challenge yo ya ele ga sakwai annaba shi e in fe ga abin da mulki akwa so e bobo awaga la kwa ta na lewa eh <clears throat> e bobo fa kana al malawu alladhina kafaru zagana ji dan dan ji ji kafirci na a gabi annabi nuhu min ko bi min jama'a annabi nuhu gabu ma don agama na raka waya annabi nuhu su da ille waya ni illa bashara mithlana zaman ki go be ji yoni ki to ri da yoni ba be ga su ko ayo ana raka illa bashara mithlana ha وما نراك اتبعك الا الذين هم راضون بادي الراي ولا وجه مفارا يا دونوري ne yana la ya gba ni binuwa na kila ya gba anabi nuwa yau zawangi yau wujja ba ce na nabi wa ma nara ka ba haka ka daga kawai wata na mu gaggan na gai bi wuso kwana ila za ya lami tuwa ya illa alladhina wa razilu nasila ba bangi na shi wa talaka jina anashi a na shi ake ga addan na eh a ah, wa alfurma jiyana eh to ye boda toro se boda pata ni uyona tani ja be du na a ah, be du kwa a be ga lu a be ga biana arazilu na za babangiji waya ciriki tawa bebe yo nga za kwa za kwa za gugogo wasu daga yi wane ga fitinan na hujja na za ciwo jiya na to za ni jiya na gafo na na hujjar wuce ga yau na waga sun da tsawo ya jo na nusa kici mawale jiri ya o nusa ya yi juma daga gire jiyawo a ci gushi goshe biyu gala ibn kafir mula bayani yi ga lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci na abu sufiyanu ko sakhru bin harb mun ba yi rakli na ko gida na zalisar mu nawa suka ga ala ya rakli to ala suka da rakli na wugato gato rakli na yi za shi wuce na jifi jin gwanin a yabe a ci abu sufiyanu abu sufiyanu ganci a ganci na daga na alo alolo ya ci kwada na wani wace la loro aga irakli gan min ne yabo ne shi ta da na zicho ba za wuce na gama ya na gida na zicho ba coku gami ne ya yabo abu su fiya na gama ga tobe ogi ya goro yana jike bata ci yube ne shi su mugu mi ga dunga wuce ya miji in ga gama na zu daga ne la ya je ya kuwa na ega suzu ega suzu mu ma suzu mu mu yuta ga mana gala mu chula de mu la de goro e mu e cheju su mu ya da yi zu su ya etu irakli ti fi gingaji kakai mine ganu bi foga na mu gan ashrafun nasu tabauhu muhammadu mun ci na gan nasa akwai wasu kaga la ya mina don wa nabi muyo na ba za koji za ciwonji za ji e a ga gbanwo amdo a fa'un kashi za gogwaji kala abu abu sufyan ga ah, bal do a fa'un za gogwaji ga e gbanwo kinda lawo kemina na a ga e jama'a nabi nuwo na a tafi jama'a nabi muhammadu chabala muri a raziluna ga ga fa'un wakala herakl herakl ke biga be hum atba'u rusul okay uci bayani herakl ga kemino ga gaza ko buji bawo da no ci kamiya kompan tun ne je chubo ada ga gitu ci soko da nan zane za lami tuna ya buji ji herakl ga wa ga abu sufyan boka ga lalle uci ga ya kaya so bogo uci ga juwa da abuwa ma a ga bayani ne bebe yin suna ga bice bidiyaji na bidiyaji je kwa a ga la adini boke ba be dade ma adini yuyi dade ma yuyi a dadan dondo na ga cici shari'a musulunci ma ga doga ga juna ma wa ba ci amma jijin do da dondo na musulunci nan wano shara musulunci ya daji yi wasa kata ana sha rahmatan lakum gaira nisiya fala tabafu ana amma da na jibe shi na shira musulunci an wunna ta abokan wujen da bai na shi ya ya ga ilewa so tawaye na na yaji ilamin tu soko ilamin tu anabi muhammadu na ma shi dole ya yi tawaye na mauna na daga baza baru fuzo da na shi da yin duwa na a ƙaye shi buwa na amma su ta yayi rufa shafa bara madfu min abwab a cikin hadin muhammadu ne lau aqsama ala allah la barrahu da ga ne je baye da nan aga mu kuke mota kai nuja eh kai an me charge me ya to jagi amma to sa ga su ko be tuji ga yego amma ba nan ele ga mu shi ko ba tu da nan law aqsama ala allahi la abarrahu nga kuti jiga soko ga ya kaza soko ga ga asa bogulu yana wuji gogo ya banza uje kabo ci tazmu nga mai allah wa so uja ba cha da wana ai ne ga za ko a ga yi lamitu annabi ruwa ba ya bawa da gugun da jima cike ibadiyar ra'ayi ayi ne ga zaja yi wani ji ra'ayi fiti-fiti da biyayu adi ipana shiduna adi aga, ya daji elu ani da wani dudu yi ani binu gagaga yanna lugba alugba ani da wani gagaga na ya je elu ani da wani ipa yi oto kwamfa a cike la a cike adị adini waga agba anabi muhammadu wa gbogbo ba di a rayi anabi ni dagogo mi gbene gene ya na waga gugun gene gebambo gbene gyane ya na waga gugun gyane ujaga da wani so ide lwani wani aibu na alaya bene da wani badiya badiya isa jaye wani ra'ayi ya fiti fiti da gayan adi ra'ayi na shidu na e pa ilu pa guguna na gina waga ya zo ne ni mutu za a yi za wa yau yi ciwule ya jan malai laifin da ya ce babu ma da misalai da biyu so da mutum da na alami tutuci gina wa gafira na waje da mai ra'ayi wa ya sai ra'ayi tuci na wala mutum a ga wuce na dabo ya be na la'aci a gba na binuwa na wa ma na rana kuma na min fadli yi mawato da ci wani da ta ti ya kin babu ba ni zimu kin rai mu yi gaye kem na ga da annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'u sahabi jina law na haira ma kuna ile da ya guru yau a kuji ba za mu da bi ko je ja lai ta yi gashi wujo eh so ko go yin lam ya sai kulu na hadha daga ne ba wani su wani kan wula ba wunna ya ga a ina kwampa ya ci ga manajiyo wani ja ta pa jina náwọn ike lábẹ́ ìjẹ ìtàyẹ̀yọ kan dondo gabata man yin bala dabuta a kanin na su kwaba wuya na da na su kula ya ne na su kula la ya ne wanda fe layin ba fe yiyan fe tan fe fe yiyan ba fe tan ba nya woye layon ji aga oloji wo mai laji wo mo la sajaja ega tan da dabo ya so ko mu to a wajen da da din woro gi da din woro gi e ga ta wore dugu gayu kata mi ga ne bi mu du mi agbo wuti ke ga je gan kaya bal nazunnukum kalibin yo ce paye da na ga mana su cije yo di jama'a da da je gabe jama'a ne bi a to yi ga na bilu wacin iya ci wale da na tuji ma wa na. iya kpaye gan gama na zuci ne yau <clears throat> so ga wani yi yanayi na ji faruwa tsakanin annabi na obi jimaji na da wani a ci ganda na jaji fi kwalo yakan so ko ga yi mini sura na ciwo eji eh, bi annabaji fi gomi yi. hatta ya ya asa rusul alutu ci jada ga ka wani baga zane zima bi gwagagon zane ja gwagari eh, wa zannu annahum kad kuzibu har a fe kwa ga fa to a dai za ka yi na gaba na zuciya ne a gwagwagon yayi made zan dobe a ito bi gige je so ko ka kanga ja awu nasruna ya ji ya gani bi nasara yin so iga tuguguma na daga yi a nabi muhammad nan sallallahu alaihi wasallam ila busu eh e gomi be ya wuyewa wuyewa ho wuti be ya jiga uga baso ko ke be do na wa ibo fodiya sunna feje min dogo insha Allah bidaji tukwa ga ga Allah kana wala gani

uji penti sadaka ne za gaga jina me za fukuta ba fukuta na uji penti aga ai boyen ci goti ya gan na ya boboda ya gan ci amma sunne sadaka na da wuce so e juji be lokaci ebe da wani ga ba su kuma da ka bada kin goyi ci da kura ga gare no bere lo don su so alhamdulillah ah, bayani na shi labba ga zumaka da cin wajin dole ana nan da ya yayi nan kuma yi ke sun majalina kun khala'ifa fil ardi nan zura kai fata ta'malu musu ko mu ga ke layi ci da je ko ga kin da ziga gwa na ba wanci ke lewo gani da jama'a ya ci jirayu inan na ma da wuke to ya su mai ya bai da bobiya so so kwai da je ko ga su ko ga wa mu a ci da kem yi ga jina iga kita annaba na yi mu ka bago yi malu bedon rayuwa yi tona da rayuwa na ni zakwa ta ga yi wa wuce don tuwa ganga ya ganna mai ganyi ci wuya da ga adi kita bi nu wuya yi to yi bi nu ga kingo a mu kirbe yi tsoya zando na ga na annabi muhammad wa gbawana tsakanin da su kwena ezashi dabo na ga alewa na ga kpamu ami tuba gaskiya wun ga ba su kuma abin ne su kwa yana da na na su mai jiko allahu da biyu ya rabu ya ne daga yanzu har da so ya ki abu ba ne ga ga caji daidai nan gawa mai su ba dai yin su yanzu su ku gawa mu yadda jiri ɗayanu jinin na mutu ka ji wanzu yanzu da ba ne gaga ya tibi cice wani ikun bayi mu ta ke bayi mu ya ba su kuma cice mata ba gaba ya ba su kwa don fagar da yi na ya zike milatu Allah musulmi ala kudu ala da wasu ayyusan wani hukar da ta zika ma a sufin a suwa da kallon muhammadin ashari an da'ayi a stafin kawatin